Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin mu zagaye duniya daga sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Wannan shiri dai yana bitar manyan labaran da suka auku ne a cikin mako mai karewa. Za mu ɗauko shirin daga jamhuriyar Nijar, inda 'yan ta'adda suka sake kai hari a bani bango da ke iyakar Mali. inda aka yi asarar rayuka kusan mutum saba'in abin da ya sa gwamnatin kasar ta sanya zaman makoki na kwanaki biyu rakiya aremi na dauke da rahoto a kai 'yan bangan bani bangu sattin da magajin garin umaru bobo suka rasa rayukansu a kwantan baunar 'yan ta'adda na ranar biyu ga watan nuwamba na shekarar 2021 tsakanin ƙauyen dinara da adabdab mutane tara babu labarin su goma sha biyar suka tsira cewar wata majiyar garin a yau hudu ga watan nuwamba na shekarar 2021 ne aka yi zana'izar su har ila yau babu wani ƙarin bayani da ya hito daga hukumomin ƙasa mu tunatar da ku cewa a ranar biyu ga watan nuwamba na shekarar 2021 21 ne magajin garin Bani Bangu jihar Tilaberi tare da gungun 'yan bangan garin da ke kumshe da mutane 84 suka fada kwantan baunar 'yan ta'addan wannan kuma wajen neman wata maboyuwar 'yan ta'adda da suka ji labari. Tun daga farkon wannan shekarar masu ikirarin jihadi suke ta kai hari da al'ummar Bani Bangu da kewaye. Jihar Tilaberi dai tana kan iyakokin kasashe uku Nijar, Burkina Faso da Mali. Tun a shekarar 2017 take fuskantar tashe-tashen hankula da dama dama daga kungiyoyin masu makamai. Rakiya Arimi, Niamey, RFI Hausa. To kafin wannan hari, tawagar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai ziyara jamhuriyar Nijar ɗin. inda ya tattauna batun tsaron yankin da hukumomin ƙasar jakadan Nijar a kwamitin Abdu Abari ya yi mana tsokaci a kai. E to wannan a cikin shi Security Council kaman kanunmu sun ɗan rarrabu a gaskiya mu mun tambaya mun ce a yi kaman ofis wanda ta kan shi zai zamanto ita majalisar ɗinkin duniya za ta rika ba da kuɗi saboda menene mu muke bukata kar mu aika sojoji ya zama saboda basu kayan tsaro ba su iya ba su yi aikinsu kan mu aika su babu wanda zai ba su abinci kan mu aika su babu halin da in mutum ya ji ciwo za a iya a kawo mishi tallahi a kai shi to wasu sai suka ga hakanan bai dace ba amma sai suka ga kamar su kama ma kowace ƙasa ta cikin g Sahel ta ƙarfafa ƙarhinta in ya so daga can baya a haɗu a yi yakin na ta'addanci haka za a yi. To yau President bazum ya ƙara nana ta wannan zancen kuma su dukansu a abokaina na cikin Security Council kowa ya ce ya ji in ya so in muka koma yanzu New York za a zamna a sake muhawara amma mun tabbata da wannan zawa da muka yi ziyara wannan da muka yi za ta yi tasiri ta bakin abdu abari jakadan jamhuriyar nijar a majalisar ɗinkin duniya kenan sai kuma mali inda tawagar majalisar ɗinkin duniyar ta kai ziyara dangane da halin tsaro da kuma shirin zaɓe rikayya abba kabara na ɗauki da rahoto a kai. A cewar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniyar da ta ziyarci ƙasar ta Mali ta ce sojojin basu da wani uzuri na ƙin gudanar da zaɓe kamar yadda aka tsara, a don haka ya zama wajibi su yi biyayya ga tsarin. Sanarwar da tawagar ta fitar bayan barin ta Malin ta ce gudanar da zaɓe da miƙa mulkin ƙasar hannun farar hula bisa doron dimokuraɗiyya shi kaɗai ne abin da zai ceci ƙasar daga faɗawa wani sabon rikici. Wannan jan kunne na Majalisar Ɗinkin Duniya na zuwa ne daidai lokacin da ake zargin sojojin da jan kafa da za ta ba su damar kawo uzurin kin gudanar da zaɓe a watan Fabrairu mai zuwa kamar yadda suka yi alkawari. Gwamnatin sojin Malin ƙarƙashin jagorancin Kanal Asimi Gwaita na shan matsi daga manyan ƙungiyoyi, ƙasashe da hukumomin duniya har ma da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka kan batun tabbatar da gudanar da zaɓe a watan fabrairu. To daga Mali bari mu leƙa Najeriya inda a wannan mako wani bene mai hawa 21 ya rubuta akan mutane. cikinsu kuwa har da ma'aikata sama da hamsin da wanda ya mallaki ginin kansa da kuma wasu jama'a bashir ibrahim idris ya ziyarci wurin lokacin da aka samu hadarin kuma ga rahotonsa yadda wani ganau kenan ya shaida mana yadda wannan bene mai hawa sama da ashirin ya faɗi a unguwar ikoyi da ke birnin lagos bayanan da muka tattara sun ce hadarin ya ritsa da ma'aikata da dama yayin da wasu kuma suka shaida mana cewar Bayan ma'aikatan, wasu mutane da ke gudanar da taro na ciki. Wannan wani ma'aikaci ne da aka ɗauko daga Abuja da ya tsallake rijiya da baya, amma kuma abokan aikinsa ba su tsira ba. Mutane nawa ne a ciki? of them, Su hudu ne. Su hudu. Siliko abokina ne. Su hudu suna cikin aiki. don Allah ku taimaka min. Ina kiran Oga Benga. Oga ne ya kawo ni nan Legas. Wannan shi ne zuwa na Legas na farko, wannan abin ya faru. Ina kiransa amma baya ɗaga waya. Wannan kuma wani ma'aikacin ne da ya yi aiki jiya, amma yau baya cikin ma'aikatan da ke aiki. Eh a yanzu ya danna mutane, akwai mutane a ciki. Da yawa. Da yawa gaskiya, akwai jama'a. to yanzu da muke magana da kai ginin nan ya fi minti talatin da faduwa amma ba wani kokari na ciro mutane eh babu wani kokari da aka yi na ciro mutane to kaga wannan ma bai dace ba a ce an tsaya ba a yi kokari wanda za a ciro mutane a ciki ba har ila yau ga wani shaidar gani da ido kamar da yake samun information ma an ce har da mai gidan ma yana ciki contraction da yake lura da an ce owner of the me house din owner of the house ma is there rushewar gine-gine dai ba wani sabon abu bane a birnin lagos. birni mafi girma a Najeriya, Bashir Ibrahim Idris, Arafai, Lagos. Wannan hatsari ya yi sanadiyar rasa rayukan sama da mutum arba'in ya zuwa lokacin hada wannan shiri. Gwamnan Lagos, Jide Sanwa Olu, ya ziyarci wurin da aka samu hadarin, inda ya sanar da kafa kwamitin bincike. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani a kai. a lokacin da yake bayyana kafa kwamitin binciken gwamna babajide sanwo-olu ya bayyana cewa za a baiwa kwararrun da ke cikinsa kimanin wata guda domin kammala aikinsu tare da shan alwashin hukunta duk wanda aka samu da laifi wajen haddasa rushewar katafaren ginin of course it's on record that we have asked Um, ba shakka tuni muka dakatar da shugaban hukumar kula da gine-gine ta wannan jiha Mr. Gulahan Oki har sai abin da hali ya yi kuma duk wanda aka samu da laifi wajen janyo wannan tashin hankali shakka babu zai fuskanci fushin shari'a. akan haka ne kuma na kafa karfafan kwamitin bincike da ya kunshi amintattu kuma ƙwararrun mutane. um, highly recommended to us as people of impeccable and integrity and professionals in their own right. Zuwa yanzu dai mutane tara jami'an agaji suka samu nasarar cetowa a raye daga karkashin ginin da ya rushe tun a ranar Litinin. Iyalai da 'yan uwan waɗanda haɗarin ya ritsa da su sun kwashe kwanaki suna jiran bayanai daga hukumomi domin sanin halin da 'yan uwan suke ciki. Ga abin da wani mahaifi, Mr. Oguchi ya shaidawa Michael Goodson. It's my son. His name is Emmanuel. Ɗana ne, sunansa Emmanuel Ogoce Abel. Daga Abuja ya zo nan. Tun jiya da karfe biyun dare na iso kuma ina nan na halarci taron manema labarai da gwamna ya yi ajiya bayan na mishi magiya. Ya ce zai bani dama duba ɗana yau, amma a taron manema labarai da ya gudana a yau ya daga zuwa gobe. Yanzu wa zai kula da zaman da zan yi a nan zuwa gobe? Guzuri na ya kare. yaya zan yi? Kuma ni ma'aikaci ne. Me zan gaya wa mai gidana? Waɗannan su ne tambayoyin da na kasa samar da amsoshinsu halin da ake ciki shine har yanzu ban ga ɗana ba mahaifiyata na jira ta ji daga gare ni ta tsufa mai ɗaki na tana abuja tana kuka tun jiya aka saka su a yanayin jiran tsammani kan zan faɗa musu matakin da gwamna zai ɗauka a yau gashi ba wani bayani mai armashi bana na buƙatar wani abu ko diya so nake na gaggawar ɗana wani mahaifi da yaransa ke cikin benin da ya rubuta a Legas kenan da ke tarayyar Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya a jihar Kaduna inda 'yan bindiga suka sace wasu mutane 66 a majami'ar kaukau daji lokacin da suke gudanar da ibadarsu. Tuni kuma suka saki bidiyon da ke nuna mutanen a hannunsu. Aminu Sani Sado na ɗauke da rahoto a kai. Wannan faifan bidiyo dai da ke yawo a kafar sada zumunta ta intanet ya nuna jama'a mata da maza da 'yan bindigan suka yi garkuwa da su a cikin wani daji zaune a ƙasa. kuma 'yan bindigan na sanye da kayan sojoji inda wani guda da aka nuna na sanye da kayan gida dattijo ɗaya sanye da kaftani da kuma wata mata sanye da bakaken kaya aka ba dama suka yi magana shugabanninsu. Dattijan da ya nuna cewa a daina zagin shugabannin 'yan bindigar inda kuwa matar ke kira gwamnati da ta dawo da layin sadarwa da ta yanke domin ba da damar yin walwala da kuma samun zaman lafiya. Reverend Joseph Hayab shine shugaban kungiyar Kiristoci kan reshen jihar Kaduna. Bayan bincike da kuma baki daya yanzu mun gane mutane 66 ne an sace su suna hannun yan bindiga a cikinsu akwai mata har ma akwai wanda suke da ciki akwai wanda suke da goyo akwai tsofaffi akwai yara maza da mata da kuma matasa faifan bidiyon da da jaridar lidashi a najeriya ta saki ya tabbatar da cewa har da masu goyo a cikin waɗanda aka sace aminu sani sado kaduna arafai hausa sai kuma kasar habasha inda ake ci gaba da fafatawa tsakanin 'yan tawaye da dakarun gwamnati wannan kuma ya haifar da fargaba daga ciki da wajen kasar nura adu suleiman na dauke da rahoto a kai shugaban na uganda ya yi wannan kira ne a yau alhamis kuma a ɗazun nan karamin ministan harkokin wajensa aukela oriyam ya bayyana cewa tuni ya fara tuntuɓar firaminista minista abi ahmad game da halin da ake ciki a habasha yanzu haka dai akwai fargabar 'yan tawayen na tigray na iya mamaye birnin addis ababa cikin 'yan makonni ko kuma watanni masu zuwa kamar yadda wata kungiyar oromo da ke kawance da su ta bayyana 'yan tawayen na tigray dai da suka shafe shekara guda suna yakar gwamnatin firaminista abiy ahmad sun yi ikirarin samun gagarumar nasarar mamaye wasu yankuna 'yan kwanakin nan tare da taimakon kawayensu wato 'yan tawayen oromo liberation army ola tunade gwamnatin habasha ta ayyana dokar ta ɓaci a dukkanin faɗin ƙasar a ranar talata tare da ba da umarni ga mazauna addis ababa da su shirya domin kare matsugunansu a ƙarƙashin dokar ta ɓacin dai hukumomin na habasha na iya ɗaukar duk wani ɗan ƙasa da shekarunsa ya kai ga aikin soji tare da dakatar da duk wata kafar yada labarai da aka yi zargin tana goyon bayan 'yan tawayen yankin na tigray kai tsaye ko kuma a fakaice wannan shiri dai na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rfa tare da Shamsiyya Haruna. A wannan mako ne adadin mutanen da cutar corona ta kashe ya zarce miliyan biyar bayan cutar ta kama kusan mutane miliyan 250 a faɗin duniya. Rikayya Abba Kabara ta haɗa mana rahoto a kai. Baya ga mutane miliyan biyar ɗin da suka mutu sanadiyar cutar guda miliyan da da ashirin ne suka kamu da cutar a duniya baki ɗaya. Bayanai sun tabbatar da cewa fiye da rabin waɗanda suka kamu sun yi cutar fiye da sau ɗaya ko kuma waɗanda ba su yi doguwar jinya ba. Sai dai kuma a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa ya tattar wannan alkalma ne kaɗai a bisa doron alkalman hukumomi da aka saba fitarwa kowace rana a kusan kowace ƙasa. Amma ya ce watakila adadin ka iya zarce hakan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce har yanzu akwai sauran rina a kaba game da fatattakar cutar a duniya baki daya. Kuma matukar ba a sauya salon yadda ake yakar ta ba, to kuwa adadin ka iya ninka hakan sau biyu ko sau uku. WHO din ta kuma hakikance kan cewa har yanzu akwai miliyoyin mutane waɗanda ke nuna alamun cutar, amma saboda karancin gwaji ya sa ba a kai ga tabbatar da ita a jikinsu ba, kuma dalilin hakan tana ci gaba da yaduwa. To daga annobar corona sai kuma taron sauyin yanayin da ke gudana a Glasgow. inda shugabannin kasashen duniya da masu fafatukar kare muhalli ke tafka muhawara akan hanyar da za a bi wajen magance rage ɗumamar yanayi da kuma taimakawa kasashe matalauta da ke ɗanɗana azabar matsalar michael goodson ya haɗa mana rahoton buɗe wannan taro A jawabinsa yayin buɗe taron, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya shaida wa shugabannin ƙasashen duniya cewa ya zama wajibi su ɗauki mataki don wanke kansu daga waɗanda za su taho daga baya. Idan ba mu ɗauki batun sauyin yanayi da muhimmanci ba, lokaci zai ƙure wa 'ya'yanmu wajen yin haka gobe. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a nasa jawabin cewa ya yi dole ne a amfani da wannan taron sauyin yanayi na COP26 don ceto muhalli. Mu kawo ƙarshen yi wa halittun da ke doron ƙasa keta, kawo ƙarshen kashe kanmu da hayaƙin carbon, mu kawo ƙarshen ɗaukan muhallinmu tamkar wurin bayan gida mu kawo ƙarshen ƙonawa da haƙar ma'adinai zuwa can cikin ƙarƙashin ƙasa mu, muke tonawa. We are digging our own graves. shugaban amurka joe biden wanda halartarsa taron ke alamta dawowar amurka cikin yarjejeniyar sauyin yanayi cewa ya yi za mu nuna wa duniya cewa ba kawai amurka ta dawo cikin wannan yarjejeniya ba ce amma za ta yi fatan jagorancin ta wajen kwatanta abin da ya dace jagororin kasashen duniya fiye da 120 ne ke halartar wannan taron sauyin yanayi na cop 26 don tattauna matsalar sauyin yanayi tare da lalubo mafita Shugaban Faransa Emmanuel Macron na daga cikin waɗanda suka halarci taron wanda ya samo asali da wanda aka fara a Paris kuma ga tsokacin da ya yi a kai. Ya kamata kasashen da suka fi gurɓata muhalli a duniya su rubanya matakan da suke ɗauka a cikin kwanaki goma sha biyar masu zuwa don tunkarar matsalar. Na biyu kuwa shine taimakawa juna, ta la'akari da cewa mafi yawan ƙasashen da ke fama da talauci a nahiyar Afirka, Pacific da kuma yankin Caribbean, suna suka fi cutuwa da illolin ɗumamar yanayi. de la crise climatique. Daga batun muhalli sai kuma batun abinci, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa tsadar abincin da aka gani a watan Oktobar da ya gabata ba a taɓa ganin irinsa a shekaru goma da suka gabata ba. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar samar da abinci da kuma bunƙasa noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta ce alkaliman farashin kayan abincin ya ƙaru ne da kashi uku cikin ɗari a watan na Oktoba inda ya kai maki 133.2 bisa ma'auni. A bangaren kayan lambu dai hukumar ta fawo, ta ce farashinsu ya ƙaru ne da kashi tara da ɗigo shida mataki mafi girma da aka taɓa gani. Ƙididdigar farashin kayan hatsi kuwa ya ƙaru ne da kashi uku da ɗigo biyu bisa ɗari wanda ya haifar da ribar kashi biyar cikin ɗarin kan alkama a yayin da adadinta da ake samarwa a duniya ya ragu sakamakon matakin rage nomanta da manyan ƙasashe suka yi. a dunkule dai farashin kayayyakin abinci ya karu sau uku cikin watanni uku da suka gabata abin da ya sanya hauhawar farashin zama mafi tsanani da aka gani tun bayan watan yulin shekarar 2011 To baya ga batun abinci sai mu je ga batun siyasa yayin da jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ta kammala zaben shugabanninta na ƙasa jam'iyyar APC kuma na fama da rikicin cikin gida inda zaɓukan da ta gudanar a jihohi shida. suka samar mata da shugabanni 92 abin da ke nuna gagarumar matsalar da take fuskanta daga cikin jihohin da ke da shugabannin guda biyu har da jihar kano wadda ake kallo a matsayin zuciyar jam'iyyar bashir ibrahim idris ya tambayi gwamnan jihar abdullahi umar ganduje ko ina aka kwana da wannan matsala to ana nan ana sasantawa kamar yadda ka sani uwar jam'iyya ta shiga kuma ka san samun rarrabuwar kai a siyasa ba sabon abu ba ne kuma a zo a daidaita ma ba sabon abu ba ne saboda haka duka masu wannan mu duka dogon 'yan siyasa ne mun san lokaci za a bata wani lokaci kuma a shirya amma mu abin da muke cewa wannan siyasa ba wai mun tsince ta a bakin titi ba ne mun shige ta ne fiye da shekara arba'in da suka shige kuma bugu da ƙari ma ita muka karanta a jami'a kuma ita muke yi saboda haka mun san cewa maganar siyasa magana ce ta haƙuri magana ce ta wato kada ka ce wannan shine abokin gaban ka da dindindin ba sai dai ma ka ce wannan shine amininka da dindindin to saboda ka mu a wannan shafin muke kuma na zato mu zai da ruwan sha yanzu haka an fara hankoro da bayyana fata na ganin inda mulki zai tafi a shekarar 2023 musamman gwamnonin kudu ba su ɗaya ba su biyu ba suna jaddada matsayinsu su ya dace yanzu a mika wannan mulki bayan ya kwashe shekaru takwas a arewa menene matsayin to a gaskiya wato akwai abubuwa guda biyu na farko ba maganar gwamnonin arewa ko gwamnonin kudu wannan ya ja wannan ya ja magana ba haka take ba magana shine ta jam'iyya ce a kudu akwai jam'iyyar apc akwai jam'iyyar pdp a arewa ma haka saboda kaga ba magana ne na gwamnoni yan arewa su haɗu rukunin su ɗaya ba wannan haɗin gambiza ne domin ƙarshen ta zaɓe za a yi amma ba kuma ajin su ɗaya ba ba alƙiblar su ɗaya ba to mu dawo kan jam'iyya jam'iyya babu shakka tsarin mulkin ƙasar nan ba a ce ga rukunin bangare da zai ba da shugaban ƙasa ba tsarin mulkin ƙasa ya bari shugaba ya fito a zaɓe shi wato in an ga shi ya cancanta daga kowane kabila daga kowane addini daga kowane kowace jiha ana iya zaɓensa wato matsayin wato tsarin mulkin ƙasa kenan to akwai kuma tsari na salo na dabara na hikima yadda za a ci zaɓe kowace siyasa tana da irin wannan tsari nata idan siyasa ta ga cewa a yi karɓa-karɓa shi ya fi alheri to ni a goyon abu aina bayan wannan duk tsari da za a bi a ga a ci zaɓe alal misali idan an samu shugaba daga arewa kuma aka ga cewa wannan karo ya kamata ɗan kudu ya yi babu shakka sai abu wa ɗan kudu ya yi domin ɗan kudu shi ma ɗan najeriya ne ɗan arewa shi ma ɗan najeriya ne amma idan kowa ya bugi kirji ya ce wai sai ɓangarensa idan kuma kana gani kai ɗan arewa ne amma ka yadda cewa mulkin ƙasan nan sai ɗan arewa har abada kuma kana ganin wannan zai kai ka gashi to alhamdulillah sai a je a yi amma kai mene ne naka matsayi ni na matsayin a jam'iyyar apc yadda aka yi mulki na karba karba ba a tsarin mulkin ƙasa ba a tsarin dabarar cin zaɓe ina ganin dan kudu ya kamata yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin sashen hausa na radio france international rfe da sauran abokan aiki shamsiya haruna ke cewa ku huta lafiya